A ƙarshe dai, bayan ta taɓurza da dukkan wata barazana da dukkan wani yunƙuri na danniya da Faransa ke yi ta hanyar amfani da ƙungiyar ECOWAS a ƙarshe Faransa ɗin ta bayyana cewa za ta janye sojojinta da jakadanta daga cikin ƙasar Nijar. kamar yadda jaridar Faransa 24 da AlJazira da BBC News suka wallafa wannan labari. Al Jazeera take cewa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ƙasarsa za ta janye jakadanta da sojojinta daga jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin da yake farda gwamnatin Muhammad Bazoum a watan Yuli. Faransa ta tsaye da magana cewa nan da wasu 'yan awanni jakadan mu da wasu daga cikin jami'an diplomasiya masu yawa za su koma Faransa. Shugaban ƙasar Faransa ya yi wannan bayani ne a wata hira ta musamman da ya a gidan talabijin inda ya tabbatar da cewa haɗin gwiwa tsakaninsu da ƙasar Nijar ya zo ƙarshe. kuma dakarun Faransa sojojinta da ke cikin Nijar daga nan zuwa wasu watanni zuwa ƙarshen shekarar nan Faransa za ta janye su ga baki ɗaya. To ‘yan uwa masu kallo Allah muku rahama ba shakka wannan labari ne mai daɗi ga al'ummar ƙasar Nijar. Sai dai abin da muke nema daga al'umma shine a tsananta addu'a. Kada a ɗauki wannan a matsayin wata mafita kai tsaye a yawaita addu'a roki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alherin da ke cikin hakan ya kuma kaɗe sharrin da ke cikin hakan domin har izuwa yanzu babu takamaiman dalili da ya fito wanda ya tabbatar da shirin da da dalilin da yasa ita Faransa ta ta yi ikirarin za ta janye waɗannan dakaru nata da ainihin jakadanta duk da kasancewar abin da ya haifar da hakan shine matsin lamba da ta samu to amma idan ta janye din ba a san kuma wani shiri za ta yi ba da haka har yanzu 'yan Nijar suna buƙatar tsananta addu'o'i waɗanda suke yi kamar yadda na ga suna yin addu'o'i na musamman a masallatai da sauransu har da waɗanda ma suke saukar alkur'ani suna ci gaba da gayawa Allah subhanahu wata'ala matsalolinsu da haka muna buƙatar addu'a gaba ɗaya Allah ya zaunar mana da Najeriya da Nijar lafiya ya ije mana sharrin masu sharri. A muhimmin abu na biyu da zai biyo baya shine jawabi ne na ɗaya daga cikin malaman jamhuriyar Nijar inda ya kira ga ko mu ce kai tsaye ma dai ya aika da sako zuwa ga gwamnati sabuwa ta Nijar da cewa akwai shiri da ake na a canja fasalin kundin tsarin mulkin wato Nijar. dukkan dokoki da za a sa a yi ƙoƙari a yaƙi abin da ya shafi luwaɗi da maɗigo kasancewar a tsare-tsaren da ake da su a baya akwai zargin cewa ma wasu daga cikin waɗanda ake turuwa a matsayin mahukunta suna da alaƙa da ƙungiyoyin da suke wato ƙungiyoyi ne na da suke karfafar ra'ayi na luwaɗi da maɗugo maganganu ne masu muhimmanci wanda ya yi da ya kamata a ce mun saurare su duka bayan sauraron wannan kuma ma dai muna tafa da wani rahoto na musamman game da shirin da gwamnatin sojin Nijar take da shi a yanzu na ƙoƙarin kama dukkan wani wanda yake da alaƙa da almundana da rubda ciki akan kadarorin gwamnati da dukiyar talakawa a cikin kasar. Eh, Nike amfani da wannan damar in yi kira zuwa ga shugabanni da masu ruwa da tsaki na al'amarin sabon kundi da za a yi ma'ana sabon constitution kun san za a yi sabon constitution ko inda wancan an yi da su birkin shi an kare da shi yanzu za a yi sabo to ina amfani da wannan damar in mika kira zuwa ga shugabanni da wanda za su yi wannan sabon constitution king akan su yi ƙoƙari su sa doka wadda za ta hana yin liwaɗi a ban ƙasa wadda za ta hana ma wa'annan mutanen na LGBT wa'annan mutanen na masu liwaɗi da maɗigo a hana musu damar yin liwaɗi bayan wannan kuma idan an hana an haramta yin abu, a sa uku ba duk wanda aka kama shi da laihin yin liwaɗi ko laihin yin maɗigo ga hukuncinsa a doka ta ƙasa wannan zai taimakawa a wajen mai a wajen rage wannan fitinar da turawa suke so su kawo muna domin ko kun san da cewa ana raɗe raɗin cewa Macron yana ɗaya daga cikin waɗanda suke mambar na LGBT ma'ana ko kun san da cewa Macron ana ganin shi ma ɗan liwaɗi ne inda ma suke cewa yana ɗaya daga cikin hikimar da ya sa bai auri budurwa ba sai ya auri wa sai ya auri warin uwar shi ko kakar shi ko dan saboda tsohuwa wadda ta tsufa a ɗabi'ance babu ruwanta da jima'i to shuwagabanci dole sai kana da aure to sai samu tsohuwa wadda babu ruwanta kenan ko da bai sadu da ita ba babu na hiko kenan sunan tana matarsa shi kuma yana biyan bukata da wasu kattacin daban to shi sa kuka ga a lokacin Macron waɗannan masu ta'addanci na LGBT liwaɗi da maɗigo sun samu hurriya ma'ana sun samu liberté sun samu incin kai da sauran lotutuka don saboda suna ƙoƙarin ba su incin kai inda ma kai bincike ya nuna cewa a wajen ƙasashenmu na Afirka mafi yawancin wanda suke turowa daga cikin ambasad suna zaɓo wanda suke cikin wannan harakar ce ta liwaɗi da maɗigo don saboda ya an turo ka ambasad na Niger na France yanzu za ka yi ƙoƙarin in masu al'amari na maɗigo da liwaɗi suka kawo maka ƙara za ka yi ne za ka yi ƙoƙarin ka ba su cin nasara ma'ana ka ba su kariya inda ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da aka turo musu wanda ya bani wannan labarin ɗaya ne daga cikin wanda suka san al'amari na al'amarin duniya ma suka san actuality sosai ah, me yake da suna hamshakin dan boko ne kuma ya mini wannan bayani ne da asuba lokacin da ya zamu yi wannan wa'azin yace malam ina so a yau in kun zo da Allah a sa wannan a yi kira zuwa ga me zuwa ga shugabanni da su yi kokari su sa doka ta ne ta hana wadi da maɗigoci domin abun abu ne mai matuƙar hatsari an gane da ke ko to yake ce mini akwai wasu daga cikin ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ya gaya mini sunan ƙasar amma na manta wanda aka turo ambasadakin kin shi an san shi ma a France da cewa ɗaya ne daga cikin 'yan mahaɗigo da liwaɗi LGBT kin, da aka turo shugaban ƙasar ya ce ya turo musu namiji ba sa son a turo musu wanda su busu ma san wace irin halitta ba ne. Kun san a yanzu a wannan lokacin eh, mai jihar kala uku ne, akwai maskilin mace, akwai femi eh, masculine namiji akwai feminine akwai nami eh, mace sannan kuma akwai mi a'a masculine feminine ko bayan shi cikin Google in zaka yi eh, in zaka yi zaka bude sabon kont za su nuna maka non designated ne ko me suke rubutawa ma'ana kai dan ba kai kai wanda komi ne an gane da kyau ko wannan shine kenan to yace ku turo muna An girka wani sabon kwamiti da zai yi bincike domin zakulo dukkan wani wanda ya yi sama da faɗi da kuɗin ƙasa domin a maido shi kuma doka ta hukunta shi wannan kwamiti dai mai suna kwaldef an girka shi ne da sa hannun shugaban kwamitin ceto na kasar Nijar janar Abdurrahman Chani za su tattance mutane adalai na kungiyoyin. fararen hula da ma masu yaƙi da cin hanci da rashawa adamu umaru shine shugaban haɗin gwiwa na ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da rashawa kuma jagoran wannan kwamiti yana mai cewa lallai wannan kwamiti na harko sunan da wadda aka ce ma turanci kwaldas kenan aikin da ya kamata ta yi shine eh, ta yi aiki don saboda yaki da cin hanci da rashawa da kuma bannan eh, da ake yi da arzikin gwamnati ko arzikin talakawa da kuma ya kawo canji wajen eh, haraji don saboda kowa ya san ina ne harajin da ake amsa ga al'umma ina ne ake sa su Don saboda wannan ne aka yi abin gada mutanen da suke samun arziki wanda suka yi arziki wanda aka san lalle arzikin nan bai kamata ba ake suna da shi wanda suka yi arziki da akan don saboda suna aiki a wani wuri sun yi aiki da wannan eh, wannan eh, abin da aka ba su alkawali da eh, 'yan kasa suka ba su suka yi yanan mm. wayannan mutane ne kamata a ke na abubuwa ne kamata wannan kwamiti ta saya ta aja hankalinta don ta samu ta hidda ma gwamnati ko mu nijar hakkinta mm. duk wanda ya samu kudin da bai kamata ba kenan ya kamata a yi mai ya maido ta kun bayan wannan a da shi hannun shari'a. A kwamiti bata fara aiki ba tukuna. Sanda yanzu ne aka aza kwamiti. Me kun san kayan a sa wannan kwamiti akwai wayansu eh, kwamiti da suke nan da suke aiki. Kenan in kun ka diba kenan akwai su alfiya akwai kuma sentif wanda suke aiki. Kowa ya san kuma a Nijar bannan da aka yi wajen eh, man fetur kenan wajen kula da man fetur kasanmu an yi banna sosai dan a kowar lokaci kowa bai san ba ina ne kudaden da ake samu na man fetur ina suka shiga mutane ne kawai suke unhwani da shi wani gungun mutane wanda ba su da yawa suke unhwani da shi eh, a kan 'yan kasar Nijar. to kun kusan minister eh, na wancan na wanda aka kama shi kusan dan harkar tsaro dan saboda in aka diba lalle kusa aka ce an kama wa'yansu 'yan ta'adda 'yan ta'adda kuma akwai wanda aka kama a wani lokaci da sojoji suka kama kun bayan wannan an sake su kun sun tai sun kashe kuma sojojinmu kuma kenan duk abin da hada kwai shi nashi lalle yanzu ba mu cewa shi nashi akwai harkar kudi mai. mun san dai lalle akwai harkar tsaro a ciki nan ministan na petrol mu san da lalle kudin kasanmu ne ya kula da shi arzikin kasanmu ya kula da shi to ko al'umma ya saka ji da wannan kwamiti kuma wani irin kira za su yi ga ra'ayin wasu to mu abin da zamu ci a bisa wannan kwamiti ai falalahi hamdu saboda in kin kalla kudin kasa ba kudin mutum bane na mutum daya kudi ne na al'umma gaba daya ta namu ne na yan Niger gaba daya amma a ce wasu suna babakere da kudin kasa ai kin ga ba alheri bane ba shine babban abin da za mu ci duk wanda ya ci irin wannan kudi na kasa kenan idan an kama shi a kai shi gidan kurkuku ai babu wata matsala ko ma waye shi a cikin kasa saboda a kasar luwai kuma wannan kudi da suka ci Allah Ubangiji ya ba su iko yadda za su sa karɓo su su damga mu su mu a hannun mu ma mu ji daɗi yadda kowa da kowa da kwanna ya ishe mu da Allah a nuna a sa sawan mu sana da kwanna ya ishe mu musulmi kawai hakkin su na ƙasa kawai gaba duk komi da komi a hudu shi awa ƙasa aiki fiye da ake ni wallahi kawai muna ƙauye muna jin wuya kuma birnin muka zo sun yi mu kuka kawai a hudu mu a inci mu a hudu mu hakkin mu kawai wallahi muna godiya ɗari bisa abun fata a nan shine dorewar wannan kwamiti tare da aiki da gaskiya karshen rahoton kenan maryam usman zuwa ga sashen hausa na martaba fm daga damagaram a jamhuriyar niger